Luka Sura hudu Yesu ya dawo daga kogin Yodan cike da Ruhu mai tsarki, Ruhu kuwa ya iza shi zuwa cikin daji, inda Shaiɗan ya gwada shi har kwana arba'in. A ƙarshen wannan lokaci, sai yunwa ta kama shi, don bai ci komai ba, sai Shaiɗan ya ce masa, Idan kai dan Allah ne, ka umarci wannan dutse ya zama burodi. Yesu ya amsa masa ya ce, A rubuce yake cikin maganar Allah cewa, Ba da abinci kaɗai mutum zai rayu ba. Daga nan, Shaiɗan ya kai shi wani wuri mai tsayi sosai, ya nuna masa dukan mulkokin duniya a cikin ɗan lokaci. Shaiɗan ya ce masa, Zan baka iko akan dukan wallan nan da duk ɗaukakarsu. gama dukan waɗannan an bani su kuma zan iya bayar wa duk wanda nake so in bashi dukan wannan zai zama naka idan dai ka yi mini sujada yesu ya ce masa a rubuce yake cewa ka yi wa ubangiji ka sujada kuma shi kaɗai za ka bauta masa sai shaiɗan ya ɗauke shi zuwa urshalima ya kai shi can bisa haikalin ya ce masa idan kai dan allah ne ka yi tsalle daga nan ka fadi kasa gama rubuce yake cikin maganan Allah cewa zai ba da umarni ga mala'ikunsa game da kai su tsare ka za su kuma tare ka da hannuwansu domin kada ka buga kafarka a dutse amma Yesu ya ce masa a rubuce yake kuma cewa kada ka gwada Ubangiji Allahnka da shaɗan ya gama gwada Yesu a ta kowane gefe sai ya bar shi na ɗan lokaci Sai Yesu ya koma Galili, ikon Ruhu Mai Tsarki kuma yana tare da shi, labarinsa ya kai ko'ina a kewayen, ya yi ta koyarwa a majami'unsu, kowa yana ta yabonsa. Daga nan sai Yesu ya zo Nazaret, inda ya yi girma, ya shiga majami'a a ranar hutu ta mako. kamar yadda ya saba, ya tashi zai yi karatu kenan, sai aka mika masa littafin annabi Ishaya, ya kunce littafin ya nemi ya kuma sami wurin da aka rubuta cewa, Ruhun Ubangiji yana a kaina, domin ya keɓe ni in kawo wa matalauta labari mai daɗi, ya aike ni in yi shela cewa waɗanda suke a daure za a sake su. makafi za su sami ganin gari, waɗanda aka danne za su sami yanci. In kuma yi shelar wa kowa cewa lokaci ya yi da Ubangiji zai ceci mutanensa. Da ya gama karatun, sai ya naɗa littafin, ya ba mai lura da majami'ar, ya zauna, dukan mutanen da suke a majami'ar suka zuba masa ido, sai ya ce musu. wannan rubutacciyar maganar Allah ta cika a kunnenku a yau. Dukansu da suke wurin suka ji daɗinsa suna ta mamakin kalmomi masu kyau da suke fitowa daga bakinsa suna ta tambaya suna cewa, Anya, wannan ba ɗan Yusufu ba ne? Yesu ya ce musu, Na sani, za ku gaya mini ƙarin maganar nan, likita, ka warkar da kanka. za ku kuma ce mini, Ka yi abubuwan da muka ji ka yi a Kafarna'u, a nan garin mana. Ya sake ce musu, Akika, ina gaya muku, ba annabi da akan yarda da shi a garinsa, amma gaskiya ina gaya muku, a zamanin annabi Iliya, akwai matan da mazansu suka mutu da yawa a Isra'ila, sa'ad da ruwan sama ya ki zuwa har shekara uku da wata shida. aka kuma yi muguwar yunwa a ko'ina a ƙasar. Amma ba a aiko da annabi Iliya zuwa wurin ko ɗaya daga cikinsu ba, ai, zuwa wurin wata macen da mijinta ya mutu a Zarefat, da yake a yankin Sidon ne aka aike shi. A lokacin annabi Elisha, kuma akwai kutare wato masu cutar fatar jiki da yawa a Isra'ila, amma ba a tsaftace ko ɗaya daga cikinsu ba. sai na'aman mutumin ƙasar Suriya ne kaɗai aka warkar. Da mutanen da suke cikin majami'a suka ji wannan magana, sai haushi ya kama su duka, suka tashi suka fitar da Yesu bayan gari, har suka kai shi kan tudun da aka gina garinsu a kai, sun so su ture shi ya faɗi daga kan tudun. amma sai ya bi ta cikinsu ya yi tafiyarsa sai ya tafi kafar nahu wani gari a cikin galili a nan ya shiga majami'a a ranar hutu ta mako yana koyar da su suka yi ta mamakin koyarwarsa domin maganarsa tana da iko a cikin majami'ar akwai wani mutum mai kazamin ruhu sai ya tā da murya da karfi ya ce, Wayo, ina ruwan da mu, Yesu mutumin Nazaret, ko ka zo ne ka hallaka mu? Na san wane ne kai, kai ne mai tsarkin nan na Allah. Yesu ya tsauta wa aljanin ya ce, Ka yi shiru, ka fita daga jikin mutumin nan. Sai aljanin ya ɗaga mutumin ya buga shi a kasa a gabansu, sa'an nan ya fita. ya bar mutumin ba wani ciwo, sai dukan mutane suka kama baki kawai suna cewa junansu. Wani irin abu ne haka? Da ƙarfi da iko, wannan mutum ya umarci kazaman ruhohi har sun fita. Wannan abin da Yesu ya yi, ya sa an baza labarinsa ko'ina a ƙasar. Yesu ya fita daga majami'ar. ya tafi gidan Siman, mamar matar Siman kuma ba ta da lafiya, zazzaɓi ya dame ta sosai, suka roki Yesu ya warkar da ita. Ya je ya tsaya kusa da gadonta, ya umarci zazzabin ya barta, nan take zazzaɓin ya barta, ta kuma tashi ta yi musu hidima. Da rana ta faɗi, kowa da yake da aboki mai rashin lafiya. da kowane irin ciwo suka kawo su wurin Yesu, shi kuma ya taɓa kowannensu da hannu ya warkar da su duka, aljanu kuma suka fita daga jikin mutane da yawa suna ihu suna cewa, Kai dan Allah ne! Amma Yesu ya tsawata musu, ya hana su magana, saboda sun san cewa shi ne almasihu. Da gari ya waye sai Yesu ya bar garin ya je inda ba kowa mutane suka yi ta nemansa har suka same shi suka yi kokari su hana shi zuwa wani wuri kuma amma ya ce musu ya kamata in kai labari mai daɗi na mulkin Allah ga waɗansu garuruwa gama saboda wannan dalili ne aka aiko ni sai ya yi ta yin wa'azi a majami'un yankin Yahudiya.